masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin farko da ya dai ku ji yadda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar da kuma al'ummar nijar jamhuriyar nijar da kuma dawo da mulkin demokaradiyya tare da kubuto bazan daga hannun sojojin da suka kifar da gwamnatin kuma alhalin sun san cewa ba su da wannan makamin amma suke cika baki ko kuma kawai biya ko ta kulla kulla ne da so kulla haka zalika dai kuma masu sauraro kamar yadda kuke ganin wayannan tarin makamai sune dai makaman da aka samu nasarar ganowa a jamhuriyar Nijar a birnin Yamai waɗanda ake kyauta zaton cewa sojawan kasar ta Faransa ne suka ɓoye shi yayin da aka gano tarin makaman yaƙi a birnin Yamai a cikin wani billa da ke gundumar Firikomfit Cangayi da malaman sojojin Faransa suka mamaye wanda ya zama cibiyar ayyukan soji na gaske kuma headquarter Ikap Sahil. Aka zalika dai kuma za ƙara sauraron irin yadda ƙasar ministocin kasar ta iran so kawo Jammu suka sake zuwa nijar domin kala kulle yarjejeniya da kuma bunƙasar tattalin arziki tare kuma da yadda kasar ta nijar za ta fara sayarwa kasar ta iran man fetur tabbas ya wa'in na irin gagarumin nasarorin da jamhuriyar ke samu sai ma sauraro muke so don allah da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su har karshe a kazalika dai kuma za dai jin yadda shugaban hafshin tsaron sojojin kasar ta najeriya christopher musa ya sake bayyanawa da kuma gargaɗi akan al'umma da su guji faɗin cewa a juyin mulki a ƙasar ta najeriya domin duk wanda aka kama da irin wannan kiran-kiran to fa tabbas zai fuskanci fushin hukuma sun bayyana kafin sojojin ya bayyana kan cewa ba za su taɓa yi wa tunubu juyin mulki a ƙasar ta najeriya ba duk da irin tsadar rayuwa da kuma matsin rayuwar ta tsaro da ƙasar take fama a a kawai ya kamata al'umma da su ci gaba da taya gwamnati masu sauraro sai ku gyara zama don Allah domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe sannan kuma dai za mu so da ku bayyana mana irin naku rayuwar a sashen mu na comment a ƙarƙashin wannan rahoto sannan masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan jiya ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku danna mana soskin rabin da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. sakamakon rahotannin dabbannin al'umma da kuma gwamnatin kasar ta nijar suna ci gaba ne da yi wa shugaban hafshin tsaron sojojin kasar ta najeriya christopher musa martani ya bayyana akan cewa ba su da ingantattun makamai da kuma ingantattun kayan aiki da za su iya shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro da ke addaba kasar ta najeriya don haka suna neman haɗin kai tare kuma da goyon bayan sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar ta zo a da karfi da karfe domin tabbatar da tsaro musamman ma dai a yankin iyakar kasar ta Nijar da Najeriya yankin da ya jima yana fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma irin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka kazale kuma ya kara kira akan cewa nijar da mali da burkina faso da su dawo cikin kungiyar ecowas domin a zo a ci gaba da tafiya kamar yadda ake a baya da kuma kara tabbatar da ingancin tsaro sai da kuma gwamnatin Nijar da kuma al'ummar Nijar <clears throat> suna ci gaba ne da yi wa haftan tsaron sojojin ƙasar ta Najeriya Christopher Musa martani akan cewa tun farko sun san cewa ba su da ingantattun makaman yaƙi amma kuma suka bayyana kan cewa sun shirya tsaf sun shirya makamai da ingantattun makamai domin kai farmaki Nijar da kuma dawo da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazum tare da dawo da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar shin iya makaman nasu na kai farmaki Nijar ne da kuma tarotsa Nijar ashe makaman nasu ba waɗanda za su kare rayukan al'ummar ƙasar su bane da kuma kawo ƙarshen ɓata gari game da kawo ƙarshen 'yan tare da ƙayan baya da suka jima suna addabar 'yan ƙasar ta Najeriya haka zalika 'yan Nijar da dama sun bayyana akan cewa ƙasar tasu ta Nijar har abadan abadina ba za su taɓa dawa ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka na ECOWAS ba sai da kuma gwamnatin Nijar din ta bayyana akan cewa ita shirye take tsab domin gudanar tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan ceton al'umma musamman 'yan harcin ƙasar ta Najeriya. ra'ayin gwamnatin Nijar da kuma ra'ayin al'ummar Nijar ya sha bambam ita dai al'ummar gwamnatin Nijar ta bayyana kan cewa matuƙar idan sojojin kasar ta Najeriya suna buƙatar haɗin gwiwar sojojin Nijar da kuma tabbas a shirye sojojin Nijar suke domin taimaka musu musamman ma idan za a tabbatar da tsaro ne da tsaron da za a tabbatar a yankin arewacin ƙasar ne ta Najeriya da kuma gwamnatin Nijar har yanzu dai tana ci gaba da kaunar 'yan arewacin ƙasar ta Najeriya duba da irin yadda 'yan arewacin ƙasar ta Najeriya ke ci gaba da nuna al'ummar Nijar kauna. sai dai kuma yanzu dai kun tsaka na cigaba da ƙara tsamari a tsakanin gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin nijar wanda da ya wasu shugabannin najeriya irin su yakubu gawar sun fara kiran gaggawa da a janye wa nijar takunkuman da aka kaba mata tare kuma da roƙon nijar da mali da burkina faso da su taimaka domin dawa sai ƙungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas haka zalika kuma dai in koma ƙasar ta jamhuriyar nijar a babban birnin yamai sojojin kasar ta nijar sun samu nasarar kama wasu tarin kayan yaki a yamai a cikin billa inda quarter station tenari occupy yake waɗanda kuma wannan gurin jami'ar sojojin ƙasar ta faransa ne da kuma malamai suka kewaye wannan guraren rundunar jami'an tsaron sojojin ƙasar ta sun samu nasarar kama wayannan tarin makamai ne an dai gano tarin makaman yaƙi a birnin Niamey wato Yamai cikin wani billa da ke gundumar Francophi Tangaye da malaman sojan Faransa suka mamaye wanda ya zama cibiyar ayyukan soji na gaske kuma a hedkwatar ICAP Sahel. Bincike da aka yi ya bayar da damar gano dukkanin makaman yaƙi da aka yi niyya don aiwatar da dabarun kawo cikas da kuma kai farmaki a jamhuriyar Nijar. Tabbas dai wa'annan tarin makaman yaƙin da aka kama abin ya gano matukar ba al'ummar Nijar mamaki da kuma sojan ƙasar. duk da dama sun ce sun jima suna zargin faransa da nufinsu da sharri kuma cikin ikon allah gashi allah ya fara bada nasara an fara gano irin munamuna da kuma kulla-kulla da kasar ta faransa take ci gaba da kulla wa jamhuriyar nijar musamman ma gurin gano wa'annan tarin magan makaman yaƙi da aka tara a cikin wannan gida tabbas dai wannan yana ɗaya daga cikin irin addu'o'i da al'ummar Nijar da kuma al'ummar arewacin ƙasar ta Najeriya suke ci gaba ta Nijar na samun zaman lafiya da kuma ɗaura ta akan duk mutanen da suke yunkurin ganin bayan ta. Haka zalika dai kuma makara koma ƙasar ta Najeriya shugaban hafin tsaron sojojin ƙasar ta Najeriya Christopher Musa ya yi kiran da kakkausan murya tare da gargaɗi akan cewa mutane su guji kira da a juyin mulki a Najeriya. domin tabbas saba ka'idan ƙasa ne da kuma duk wanda aka kama yana ci gaba da irin wannan kiranye-kiranyen da a zo a yi juyin mulki a ƙasar ta Najeriya to fa tabbas ya fuskanci fushin hukuma kamar yadda Christopher Musa ya gargadi 'yan Najeriya da su guji yawan kira a zo a yi juyin mulki duk da halin matsin lamba da ƙasar take ciki da kuma taɓarɓarewar tsaro da da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki kuma a najeriya da al'umma sun rasa inda za su sa kansu shi sa dai da dama suka fara kiranye-kiranye da gwara ma a yi juyin mulki kamar yadda aka yi a nijar Allah kasar zai sa ta koma seti domin tabbas mulkin dimokuraɗiyya babu abin da ta fara tsinanawa a kasar ta najeriya face koma baya tabbas rufe boda ma ba karamin cikas ba ne da kuma tashin kayan abinci game da yadda aka janye tallafin mai da kuma janye tallafin wutar lantarki tare kuma da yadda kayan masarufi ke ƙara tashin goron zabi ga dala ma tana ci gaba da tashi duk da gwamnatin ta sha alwashin kawo ƙarshen yawan tashin tashin hawa-hawan dala. sai dai kuma yaran da ƙasar kasar ta najeriya suna cikin matsin lamba da kuma matsin mayyacin hali shi yasa ma wasu suka fara gudun hijira zuwa tiburiyar nijar wasu kuma suke ci gaba da ƙara kira da a taimaka a yi juyin mulki a ƙasar ta najeriya wala allah hakan zai sa ƙasar ta koma daidai sai shi kuma shugaban harshen tsaron sojin ƙasar ta najeriya ya bayyana kan cewa ba kira ya kamata a dinga yi a juyin mulki a ƙasa ba kamata ya ci gaba da ƙasa da addu'a har allah ya kawo sauki tare kuma da gargaɗin masu kira da mutum ya guji irin furta kalamai basasa da kuma furta kalamai a zo a yi juyin mulki a ƙasa domin duk wanda aka kama yana yunkurin kiran a yi zo a yi juyin mulki a ƙasa to tabbas zai fuskanci fushin hukuma kamar da shugaban hafshin tsaron sojoji ƙasar ta Najeriya Christopher Musa ya bayyana a birnin patakot a wani rikwata da suka je gudanar da wasu aikin gine-gine kuma wasu aikin ƙara ci gaban ƙasa a yankin ƙasar ta patakot da ke ƙasar ta Najeriya.